فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شابكي غوت ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودة دريهود ثلاثين تقوس wanda kuma shi ne sha bakwai ga watan sha biyu miladiya dubu biyu صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشك محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى منا كان أبن دي شاف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda malam ya kawo mana shigogi na salati ga annabi tabbatattu daga manzon Allah nau'i guda bakwai wanda manzan Allah ya koyar da harshensa mai albarka to sai malam kuma ya ya kawo su fa'idodi wanda suka shafi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ce fa'idatun muhimmatun fi salati ala nabil umma ya ce fa'idodi masu mahimmanci dangane da salati ga annabin al'umma Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce alfa'idatul ula fa'ida ta farko Minal almarhuri yana daga abin da za a hararu An akthara hadhihi al-anwa'i min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta na na nau'ukan salatin to za ka hararo cewa cewa mafi yawan nau'o'in sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fiya hadhikr ibrahim nafsahu mustaqillan a nafsihi mustaqillan an ali a cikin su mafi yawan su za ku ga a cikin su babu ambatan ibrahim annabi ibrahim kenan karan kansa shi kadai ba tare da alayinsa ba mafi yawa wa ala ibrahim wa ali ibrahim mafi yawa haka ruwayoyin suka zo yace wa inna ma fiha kama sallaita ala ali ibrahim yace kadai dai abin da yake ciki akwai lafazin da ya zo ba ibrahim din sai dai kama sallaita ala ali ibrahim amma mafi yawa babu ibrahim din shi kadai ba alayinsa? amma an samu ruwaya da ta zo wa ala ali ibrahim ba ce ala ibrahim din ba sai ka ce kawai ali ibrahim haka ne ko sai mala ce wa sabab fi zalika sababin hakan abin da isa a wata ruwayar da annabi ta shi koyarwa ko ya kira ali ibrahim bai kira ibrahim din ba ya ce anna ala rajul fil lughati arabiyyati yace domin alayen mutum a yare na larabci ya tanawalu rajul kama ya tanawalu ghayruhu mimman yaqulu yana haɗawa da mutumin kamar yadda yake haɗawa da waninsa daga wanda yake daukar nauyin shi ina ba ta fahimta idan ka ce alu fulanin to shi wanan ya shiga ciki yanzu idan ka ce ali ibrahim to wanda zai fara shiga annabi ibrahim wannan ƙa'ida ce ta larabci sannan kuma duk wanda annabi ibrahim yake ɗaukar nauyinsa to shi ma kuma ya shiga ciki shi sa a wata siga za a ce ala ibrahim wa ali ibrahim a wata siga kuma za a ce ala ali ibrahim ba ibrahim din to inda ka ce ala ali ibrahim ibrahim din ma ya shiga ciki amma an aka ce ibrahim kadai ba a sawo alayensa ba nan kuma alayen ba su yi ba sai ya ce kamar fi ƙaunihi ta'ala ya ce kamar faɗin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya ce inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin da Allah ya ce haƙiƙa Allah ya zaɓi annabi adam sai ce wa nuhan da annabi nuhu sai ya ce wa ala ibrahim <laughs> da iyalan annabi ibrahim a cikin iyalan annabi ibrahim akwai wanda ya zaɓa ne kai annabi ibrahim saboda annabi ibrahim da shi da manzan allah su kaɗai ne allah ya isa a matsayin kalilansa wata kaza allahu ibrahima khalila kamar yadda manzan Allah ce inna allah takaza ni khalilan kamar takaza khalila ashe ka ganin da aka ce wa ali ibrahim wane ne kenan na farko annabi ibrahim din wa ala imrana da iyalan imrana alal alamina akan halitta wa qawlihi hakanan da faɗin Allah ta'ala da Allah ce illa ala lu'in najjaynahum bi sahar lokacin da aka hallakar da al'umar ko mutana na bulu'i sai Allah ce illa ala lu'in sai dai iyalan lu'u sai Allah ce najjaynahum bi sahar mun tseratar da su bi sahar a lokacin ƙarshen dare lokacin sahu to amma babu annabi cikin wanda Allah ya tseratar da shi ko ba shi kaga A ta ce ala nuhu kaga annabi nuhu ma ya shiga ciki ai wannan ya fito fili ko to shi yasa kakan samu wani lafazin ya zo da al ibrahim ba ce ibrahim ba to ibrahim din ya shiga ciki sai mala ya ƙara kawo misali yace wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga irin wannan ma akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ce Allah musalli ala ali abi aufa Allah kai salati ga iyalan Abu Aufa Abu Aufa din da shi ko ba shi dan shi ne ma ya kawo abin da aka yi addu'a ko ba aka ba kaga shi shi zai fara shiga sai malai ce wa kazalika lafzu ahlul bait haka nan lafazin ahlul bait shi ma ɗaya ke da al shi ma an ce ahlul bait fulanin to shi ma mai gidan ya shiga ciki yace ka qaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait suratu hud ko lokacin da aka yi musu bishara da samun ɗa mata tana mamaki Allah ce a ta'ajabina min amrillah rahmatullahi wa A alaikum ahlal bait sai malik ce fa inna ibrahima dakilun fihim domin annabi ibrahim ya shiga cikin su dan nasa ma zai fa na kowa yawa tunda shine annabin da a cikin su babu annabi irinsa to wannan mun gama da ita sai ce qala shehul islam shehul islam ibn taymiya ya ce wannan daraja ce Allah ya bashi ko daraja ce Allah ya bashi kowa akwai irin darajar da Allah yake idan ga wasu mutanen ana ta kokarin a ba su shehul islam din ta ita bi su fadilatu shehul islam waya ma ta ita bi su saboda matsayin ba nasu bane amma shi kaga da shike shi Allah ya bewa kawai da kana karatu a littafi qala fulanun qala wani qala wani kaji an ce qala shehul islam kawai ka san bin tabiya ne <laughs> zalika fadlillahi yuti ma yasha'u sai ibn taymiya yace wala hadha ja'a fi aktsar al alfazi saboda haka ne zo a mafiya yawan lafuzza kama sallati ala ibrahim shi sa mafiya yawan lafuzza yazo haka yace wa kama barakta ala ali ibrahim haka ne zo kama barakta ala ali ibrahim saboda ibrahim din ya shigo ciki wa ja'a fi ba'dha ibrahim nafsuhu to sai ce a wasu shashin kuma ruwayin ibrahim din ya zo karan kansa shi yasa dama farko bai ce ma babu ba sai ce mafiya yawa ko to a wasu an samu Ibrahim din ne karan kansa an ce ala Ibrahim to me isa sai ce li'annahu huwa al-asal fi salati wa zakati domin kuma shine asali a salatin da me da tsarkakar shine asali sai da wasa'iru ahli baiti inna ma yasulu zalika tabi'a. su sauran iyalan gidan hakan zai sadu da su ne salatin da tsarkin zai sadu da su ne tabi'an suna masu bin annabi ibrahim saboda duk ya fi su girma ya fi su tsarki ko to yasa lokacin sai ya ambace shi kare to an ambace shi su kuma sauran iyalan sai su samu wannan a matsayin me a matsayin tabi'an lahu ko sun biyo annabi ibrahim din yace waja fi ha dhikra hadha wa hada a wasu sashin ruwayan kuma sai zo da ambatan wannan da wannan wani tarwaya ta zo ala ibrahim wa ala ali ibrahim ko duk su biyun to me isa ya ce tambihan ala hadaini ruwa ta zo a hakan tana faɗakarwa ne kan hadaini wayan abubuwan guda biyu tana faɗakarwa kan ibrahim ɗin da kuma iyalan ibrahim ɗin cewa duk sun shiga salatin amma wane ne asali a salatin annabi ibrahim su sauran alibaiti fa sun biyo ƙarƙashin sa ne tabi'a sai malik ce za a limta zalika to in ka san wannan in ka san haka faqad ishtahara tasa'ul bainal ulama tambaya ta shahara a tsakanin malamai an wajahi tajbihi dangane da wajen tajbihi masu karatun balaga sun san a tajbihi ko da wajen tajbihi da mushabbahun bihi ko to wajen tajbihi din fuskar kamantawa, ai a salatin cewa kai alamu salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim an kamanta salatin da ake so a manzan Allah da salatin da aka yi wa ibrahim to ina wajen tasbih din fuskar tasbihin fi qaulihi kama sallaita cikin bani sai ce kamar yadda kai salati ya zuwa ƙarshe suka ce li'annal muqarrara domin abu tabbatacce annal mushabbaha dunal mushabbih bihi shi al mushabbah abin kamantawa a ƙa'ida zai zama ƙasa da wanda ya kamanta shi da shi yanzu idan aka ce ana magana ƙarfi sai aka ce wane kamar zaki yake kaga wane shine mushabbah ko zaki kuma mushabbah bihi an kamanta shi da zaki wajen ne ko aka ce wane kyauta sai ka ce ruwan sama ko sai ka ce iska saboda iska ta fi shi kyauta ko sai a kamanta shi da ita kaga dole zama al-mushabbahu bihi aqwa min al-mushabbah dole zama mushabbahu bihi wanda aka manta ka da shi am karfi yanzu in ka zo ka ce ai zaki ai yanda wato zaki karfi ne da shi uwa malam sani kaga ai bai ba dan an san da wuya a ce wani malam sani ya kai zaki ya karfi ba a fadar wannan ko yanzu misali a ce ai a faɗo wani talaka a gari da wani muluniyan gari sai a ce ai wani shi miloniyan sai a ce ai kuɗi yadda ka san wani sai a faɗi talaka kaga ya saba ka'ida da ka'ida al-mushabbahu bihi aqwa min al-mushabba da aka al-mushabba dole zama dunal mushabbahu bihi an fahimta to amma in ku kula nan salatin ba haka bane ƙwarai kuwa kan mu zo mu karanta da manzan Allah da Nabi Ibrahim wa yafi wani kaulan wahidan amma sai ka ce Allah kai masa salatin da kawai annabi Ibrahim bai saba ka'idar ba sai ka ce in ka'idar za a bi kafin malam ya bayani cewa za a yi Allah kai wa annabi Ibrahim salati kamar yadda kai wa manzan Allah tun da manzan Allah ya fi shi sai a neman man na manzala tun yana gaba da shi amma a yanda sigar salatin ta zo a'a annabi ibrahim ake nemo manzan Allah ake nemo wa Allah ya masa salati kamar da annabi ibrahim da Allah annabi ibrahim kun fahimci wani fan malam sai ce wal waqi'u huna aqsu kare ce abin da ya afku anan kuma sun kuyan haka ne sai zama mushabbah din ya fi karfi akan mushabbah biyu Ya ce iz anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal min ibrahim Ya ce domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa annabi ibrahim wa qadiyatu kaunu afdal yace hukuntawa cewa shine mafifici an ta kuna salatul maqluba afdal min kulli salatin hasal aw tasbih to sai kasance salatin da aka nemo manzon Allah ya zama mafifici akan dukkan wani salati da ya aku ko zai aku tunda manzon Allah ya kowa an fahimci yadda abin yake sai ce wa ajabar ulama an zalika bi ajwibatin kathiratin yace malamai sun ba da amsa akan hakan da amsoshi masu yawa Allah ya sa da kun fahimci abin sosai dan sai ka fahimta kuma amsan ma zaka gane ta tunda manzon Allah ya fi kowa to kaga sai ya kasance talatin da za a nemo wa manzan Allah ya fi na duk wani salati ne a ko da ma na je abu to amma kuma gashi ana neman masa na annabi Ibrahim ina ba da kun fahimci magana to me yasa haka sai malamai suka bada amsoshi masu yawa malik taraha fil fatahi wal jala yace zaka ga irin amsoshi a cikin fatul bari da cikin kuma jala'ul afham yace wa qad balagat nahwa asharta qawali ya ce amsoshin sun kai maganganu goma da malamai suka faɗa ba'abuha ashaddu ba'afan min ba'abin sashin wata magana ta fi tsananin rauni akan sashin wata sai ce illa ƙaunar wahidan sai ce sai dai magana guda ɗaya fa innahu qawiyyun wannan magana tana da ƙarfi wasa sanu shaykhul islam wa bil qayyim wace shaykhul islam ibn taymiya ya kyautata wannan amsa din haka nan almajin sai ibn qayyim wace magana ce yace huwa ƙaunar man qala Shi ne faɗin wanda ya ce cikin malamai da suka ba da amsa ga abin da ya ce yadda abin yake ce. inna ala ibrahim Ya ce ai haƙiƙa iyalan annabi ibrahim fihimul anbiya a cikin sa akwai annabawa annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub haka ne za ga a cikin annabi yusuf ko ba ka ba akwai annabacin su alladina laysa fi ali muhammadin mithlihim irin annaban da babu misalin su a cikin iyalan annabi Muhammad a iyalan manzan Allah akwai annabi saboda ba wani annabi bayan manzan Allah yace fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi mina salati alaihi mithla mali ibrahim wa alihi yace idan aka nemo wa annabi da iyalan gidansa salati a gare su misalin irin salatin da aka nemo annabi ibrahim da alayensa wa fihimul anbiya wanda shi annabi Ibrahim din a alayansa akwai annabawa hasala li ali muhammadin min zalika ma yadiqu bihim to ga yanda abin za a raba shi sai zaman an nemi salatin su iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancance su zai tabbata a gare su fa innahum la yablighuna maratibal anbiya dan ba su kai matsayin annabawa ba wa tabqa ziyadatu allati lil anbiya'i wa fihi ibrahim sai zama sauran kuma salatin da ya raguwa na annabawa wanda hadda annabi Ibrahim a cikinsu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk sai zama na manzan Allah kun gane yanda abin yake abin da yake so ya ce annabi Ibrahim a iyalansa akwai annabawa ko babu amma a iyalan manzan Allah akwai annabawa to idan yanzu aka ce Allah kai salati ga manzan Allah da iyalan gidan manzan Allah kamar yadda yi salati ga annabi ibrahim da iyalan annabi ibrahim kaga an nemo manzan Allah salati kamar na annabi ibrahim wanda Allah ya mar da kuma kamar wanda Allah ya wa iyalan annabi ibrahim kaga gana annabi ibrahim din gano wasu annaba din cikin iyalan annabi ibrahim to aka ce Allah ya manzan Allah irin wannan da alayensa to zan Allah ya manzan Allah irin wannan salatin na annabi Ibrahim da kuma na alayen annabi Ibrahim wanda da annabawa a cikin su to shi ko manzala a alayensa babu annabawa za a samu rabu kamar na annabawa sai zama in an salatin na annabi ibrahim da na iyalansa wanda akwai annaba a cikin su to su iyalan manzan Allah sai a ba su daidai wanda ya cancanci shi tunda su ba annaba a cikin su ba za su kai daraja ko na annabi ɗaya ba to ni sauran da na annabi ibrahim ɗin da na sauran annabawa ɗin da ragowar na annabi ɗaya da aka san wa iyalan manzan Allah duk ya zama nawa kenan zai ya zama na manzan Allah shi ne abin da yake da shi an fahimci wannan ko yace fa ya sullahu min al-madiyati ma la yasul ghairi daga sai da mutar daraja ta tabbata ga manzan Allah irin wacce bata tabbata ga wani ba wannan ai yayi kyau ko abin yayi kyau to amma akwai wanda yafi wannan kyau sai ce qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace almajin ibn taymiya kenan sai ce wa a hasan min kulli ma taqaddama kenan da ya kalli amsoshin da aka bayar sai ce wannan shi ya fi kyau akan dukkanin amsoshin da sai gabata tunda kun san albani ɗaya ya ciro a ciki amma sai mulk ya ce wa hasan minhu to amma wanda ya fi wannan din kyau yace an yi qala shine a ce muhammadin sallallahu alaihi wa sallam huwa min ali ibrahim ku fahimci wannan sosai ibn qayyim ce wan amsa ya tafi ya fi kamata a ce to ai shi ma annabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga iyalan annabi ibrahim ko baya ciki yawa bal huwa khairu ali ibrahim ibnu kai ce kai ba ma haka ba shine fiyayyen iyalan annabi ibrahim din baki ɗayan su ba haka bane kawai idan za a ce ba ta san manzon Allah dan Allah yace kama rawa ali bin talha ga ma har hujja zai kama amma baka yadda ba yace kamar yadda Ali bin Talha ya rawaito an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda shi da babansa fi qaulihi ta'ala dangane faɗin Allah ta'ala tun da Abdullahi dan Abbas mai fassara alqur'ani ne da Allah ya ce inna Allah astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al alamin qala ibn Abbas Muhammadun min ali Ibrahim sai Abdullahi dan Abbas ya ce annabi Muhammad alaihi salatu wa salamu yana daga iyalan annabi Ibrahim shi yasa kai man kana karatun sira bin abdullahi bin abdul mutallabi bin hashimi bin daga karshe sai ka ce ni allazi yantahi nasahu ila sayyidina ibrahim bin isma'il bin ibrahim al-khalil ka gani kaga manzo Allah yana cikin zuriya annabi ibrahim sai bil kan ce hadha nassun wannan nassi ne abdullahi dan abbas ya faɗa yace iza da kala gairuhu min al-anbiya'i alladhina min dhurriyyati ibrahim fi alihi ibnu qayyim ce idan wani manzan Allah daga annabawa wanda a ya shiga idza da kala gairuhu min al-anbiya idan wani ba annabi ba daga annabawa ya shiga allazina min zuriyati ibrahim wani ce cikin zuriya na ibrahim in ya shiga cikin alayan annabi ibrahim ma'ana in wani wanda ba manzan Allah ba cikin annabawan da suke cikin zuriya na ibrahim in ya zama ya shiga cikin zuriya annabi ibrahim sai ce fa dukulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula to ai shigan manzo Allah tafi in har wani annabi za ce na iyalan annabi Ibrahim to ai a ce manzan Allah na cikin iyalan annabi Ibrahim wannan shine aula yace fa yakunu qauluna to gashi zai yi bayani yanzu dai ka gane annabi manzan Allah na cikin iyalan wa annabi Ibrahim sai bil qayyim sai ce to sai magana mu ta kasance kama sallaita ala ali Ibrahim idan ka ce kamar yadda Allah kamar yadda kai salati ga Annabi Ibrahim mutanawilan lissalati alaihi wa ala sa'ir nabiyina min zuriyati ibrahim sai zama wannan salatin sai zama ya tattaro salati ne ainihin ga shi annabi ibrahim din da kuma sauran annabawa da suke cikin mai zuriya annabi ibrahim sun maƙad amaran Allah ta'ala ya ce sannan kuma haƙiƙa Allah ta'ala ya umarce mu an nusalliya alaihi wa ala alihi khususan ko mi salati a gare shi da alayensa khususan ake banci na ji ku fahimci nan ba bar mu dan dawo bayan ku fahimta nan da ya tabbatar ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zuriya annabi Ibrahim ko kuma annabi Ibrahim da zuriyarsa Allah ya musu salati ko bai musu ba irin wannan salati kuma ake roƙawa manzan Allah to sai bil ce maka idan har tun da annabi na cin zuriya annabi Ibrahim idan har wani daga annabawa in har wani daga annabawa wanda suke cikin zuriya annabi Ibrahim zai shiga cikin alayen annabi Ibrahim a wannan salatin to shigan manzo Allah ya fi cancanta ko ba ka ba shikenan sai to shikenan da haka ne dole ka sallama haka ne yace to sai maganar ta kasance daga ce kamar sallati ala ali Ibrahim Allah kai salati ga manzo Allah kamar yadda kai salati ga Nabi Ibrahim to wannan salatin da aka ga Nabi Ibrahim sai malai ce mutanawilul lis salati alaihi ya har hadda salati ga manzo Allah din ko ba gaba an ce Allah kai salati ga manzo Allah da alayensa kamar yadda kai salati ga Annabi Ibrahim yanzu an wa Annabi Ibrahim salati kenan Allah ya barko mai babba kuma da alayen Annabi Ibrahim to yanzu cikin alayen Annabi Ibrahim din kenan wannan salatin da manzo Allah shi kenan ko babu da shi a ce an gane ya zama shi ne a ciki ya fi cancanta tun da duk a zuriya na bibira ɗin ba wanda ya kai shi ko to kaga ban a wancan da Allah ya wa annabi Ibrahim akwai manzan Allah a ciki haka ne ko ce ce sun ma'amara na Allah ta'ala ban da wancan kuma sannan Allah ya umarce mu an musalliya alaihi wa ala alihi khususan ko mai wa manzan Allah da iyalansa wani salatin a keɓe shine zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kaga wannan akida su ne sai ce kama sallaita ala Ibrahima kama yadda kai salati ga Nabi Ibrahim da alayan Annabi Ibrahim Allah ya musu salati kenan ko to shi wannan din da kare mai manzan Allah shi to shi ma da manzan Allah a cikin sa da yana cin yala Annabi Ibrahim to ban da wannan kuma sai Allah ya ce mu neman masa nasa daban da shi da iyalansa an mun gane wannan yace bi kadar ma na alaihi da gwargwadon abin da muka yi salati a gare shi ma sayar ali ibrahim umuman tare da sauran kuma iyalan annabi ibrahim a game wa huwa fihim tare cewa manzo Allah yana cikin su ma'ana Allah ya mace mai manzon Allah salati a keɓe da shi da iyalansa gwargwadon yanda muka yi salati ga sauran ga ainihin alayan annabi ibrahim a game wanda ko manzon Allah din yana cikin su kamar da bada misali yanzu wa yahsul li alihi min dalika har yanzu fa da saura yanzu mun ji a wancan salatin da manzon Allah kuma Allah ya ce man nasa daban ko ko iya nan ka tsaya manzon Allah ya ci babban rabo a cikin salatin ya wuce annabi Ibrahim to sai ko malam yace to kuma duk da ka wa yahsul li alihi min dalika ma yadi kudi ai da kace ai salatin ga manzon Allah kace da alayensa yanzu idan aka yi salatin irin na Nabi Ibrahim da alayensu wannan manzan Allah na ciki to kuma kai musu wannan ai su iyalan manzan Allah ba annabawa a ciki sai a babba su abin da ya cancanci su wa ya al baƙi kullu lahu sallallahu alaihi wasallam duk sauran salatin kuma sai zama na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane wannan an gane tun da su iyalan manzan Allah yanzu iyalan manzan Allah da su da manzala an nema musu salati irin na annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim to amma su a cikin iyalan manzan Allah ba annabi kaga ba za ka samu salati kuma irin na annabi ba tun da an roƙan musu wancan salati irin na annabi Ibrahim shi annabi ne da iyalansa su ma akwai annabawa ba za su ci irin wannan rabin ba to a ciki sai a ɗiban musu wanda ya cancanci su yan sauran da ya ragowa da shi na manzan Allah nasa na karan kansa kuma duk sai ta tara a wa a bai manzan Allah kuma a wancan na iyala na Ibrahim shi ma kuma da wa ciki kuma shi ma da manzala ci. kuma a cikin zamu ce shi zai fi kowa cin babban rabu dan duk yana gaba shi ya fito fili ko kaga wannan tafi waccan kyau wannan amsa sai ibn taymiya a sai ibn qayyim qala yace wala raiba anna salata hasilata li ali ibrahim yace ba ku cewa salatin da ya tabbata ga iyalan annabi Ibrahim wa rasulullahi ma'ahum ko manzan Allah na tare da su a cikin salatin to irin wannan salatin akmalu min as-salati al-hasilati lahu dunahum shi ya fi cika akan salatin da ya tabbata a gare shi ko ba shi ba wani salati da za a nema wanda ya kai wannan tunda an nemi ai salati ne irin salatin da Allah ya wasu bayi da babu irinsu tunda annabi yana cikin su shi kuma annabi babu irinsa daga kuma annabi a matsayin daraja a gurin Allah sai annabi Ibrahim shi ma yana cikin salatin kaga shi wannan salati ne mafi cikar salati da ya sami sai ya ce fa yatlabu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim da aka aka neman masa salati na wannan al'amarin mai girma alladhi wa afdalu min mal ibrahim qatan wanda shi yafi fifiko akan salati annabi ibrahim a yanke ko ku kwanto babu kamar yadda yanzu muka bayani dan a cikin salatin annabi rabu kan rabu kan rabu kan rabu ce a can da shi na annabi ibrahim da iyalansa shi yafi kowa rabu a ciki yafi har annabi ibrahim din rabu a ciki tunda yafi annabi ibrahim sannan kuma an neman ba wani daban shi da iyalansa sannan a bashi shi din nasa daban kuma iyalansa ba annabawa an neman musu irin na annabawa sai a basu wanda ya cancanci su tunda su ba annabawa ne sauran kuma sai a baiwa sai a bai manzan Allah kaga rabu kan rabu kan rabu kenan yace wa yazharu hina idan fa'idatu tashbihi wa jarhi ala asali yace a wannan yayin ne fa'idar tashbihin take bayyana kuma take gudana kan asalinta kenan wajen tashbihi din bai akasu ba yana nan a yanda yake yana nan a yanda yake ba kamar yadda farko aka ce to ai ainihin a shi al almushabbahu din ya zama akawa min al-mushabbahu bi ba haka bane kaga yanzu ya dawo yanda yake ko haka yake ba wani dama mushabbahun bihi din aqwa min al-mushabbah tunda a can salatin dama da manzon Allah ce yace fa innahu idza kana al-matlubu a ne tsallake ku wa anna al-matluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz yace hakika abin nema a gare shi na salati da wannan lafazin a'zam min al-matlubi lahu bi ghairihi shine mafi girma akan duk wani lafazi da za a nemi yi wa annabi salati shi fa innahu idza kal matsalu bid du'a'i innama huwa muslim bihi yace domin lamarin da sha'anin idan ya kasance al matsalu bid abinda aka nema na addu'a din innama huwa muslim mushabbah bihi kadai dai ya kasance misalin abinda ya kamanta shi ne da shi walahu awfaru nasibun minhu to shi manzo Allah zai zama ne mafi cikar rabu a ciki sara lahu min al mushabbah akthar min mali ibrahim wa ghairihi sai ya zamo lahu ga manzon Allah din minal mushabbihi daga abin da aka kamanta din al-mutalub abin nema sai zama aktar min mali Ibrahim gairi sai zama rabon manzon Allah shi yafi yawa akan rabon Annabi Ibrahim da mawaninsa kamar yadda yanzu na dunkule muku magana tunda a can din na Annabi Ibrahim din da aka yi masa dama da manzan Allah a ciki kuma shi zai ci rabo mafi yawa kuma aka yi manzon Allah nasa daban da iyalansa a bashi nasa kuma na iyalan nasa ba za su cinye duka ba iya nasu za a ba su sauran abin manzan Allah kaga wannan ba ku kwanto kenan na manzan Allah ya fi na kowa ko sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wan bafa ila zalika min malum min al mushabbahi bihi min al hissati allati lam tasul la ghairi sai ce sai kuma araba zuwa hakan min malahu daga abin da yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min al mushabbahu bihi na daga abin da ya kamanta shi da shi din nan min al hissati na rabo allati lam tasul la ghairi in raban da wani bai sami irinsa ba fa zahara bi hadha min fadlihi da wannan ne sai yake bayyana min fadlihi na falalan manzon Allah wa sharfi da daukakar manzon Allah ala Ibrahim wa ali kullin min alihi da wannan ne sai zama falalar manzon Allah da daukakarsa take bayyana kan Ibrahim da ma dukkanin alayen annabi Ibrahim din wa fihim annabiyuna wanda cikin akwai annabawa ma huwa la'iqbi kowa kuma yana da abin da ya cancance shi wa sara salatu dallata ala hadha tabdil wa tabi'atun lahu yace sai ya zamo wannan salatin wanda yake nuna fifiko na manzon Allah tabi'atun lahu yana bi ne a gare shi ma'ana duk wanda zai shigo karkashi yana bi ne ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa hiya min mujibatihi wa muqtadiyatihi yana kuma daga abin da yake wajabta masa salatin kuma yake hukunta masa shi fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira wa jazahu annan afdal ma jaza nabiyyan min ummatihi sai ibnu ce Allah ya saka manzon Allah fiye da yadda ya saka wa kowane annabi ga al'ummarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mun fahimci wannan sai sai fa'ida ta biyu yace wa yaral qari'ul karim mai karatu mai girma zai ga anna hadhihi siyaq ala ikhtilafi anwa'iha wannan sigogin na salati a bisa sabanin nau'o'in su fiha kulluha salatu ala alin nabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma'ahu zai ga cikin su baki ɗayan su akwai salati ga alayen annabi da matayensa da zurriyarsa tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ce zalika to saboda haka ne falaysa min sunnati baya daga sunna wala yakunu munfaddal li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai zamo wanda ya zartar da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waye manakta sara ala qauli Allahumma salli ala Muhammad duk wanda ya takaita kawai ce Allahumma salli ala Muhammadin a wata ibada ta sai ya tsaya iyana. nan to abin da ya baya daga sunna kuma bai zartar da umarnin manzan Allah ba dan da aka ce manzo Allah fa musalli aka ce Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin atar wayar wa azwajihi wa dhurriyyatihi go kaga annabi ya hada ayi salatin haddasu a ciki to kai kawai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin misali a ya a sallah sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka tsaya nan ka zartar da wancan umarnin kuma abin da ka zo da shi sunna ka zo da shi to shine abin da malar bani ke faɗa yace fa hazu bal la budda min al-ityan bi ida hadhihi siyaq kamila yace kai ba haka ba ba makawa sai mutum ya zo da ɗayan sigogin nan cikakkiya kama ja'ad anhu sallallahu alaihi wa sallam kama yadda sigar ta zo daga manzan Allah la farqa fi dalika baina tashahhud al-awwal wal akhir yace ba bambanci tsakanin tahiyyar farko da ta ƙarshe ma'ana ko a tahiyyar farko ko a tahiyyar ƙarshe labudda dole in za ka yi salatin bayan ka yi tayya ka zo da ɗaya daga cikin shigogin da cikakke ba za ka gama tahiya ba wa la ibada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Abdu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammadin ta tsaya ka sai ka ka cikakkiyar siga ɗaya cikin shigogin da manzo Allah ya kawo sawa'un ta farko ko ta ƙarshe nan yana ma raji akan bayanin da muka yi a wancan satin babu shafi'iyya ko masu ganin cewa ko a tayyar farko ka tsaya da kawai allahumma salli ala muhammadin to yana musu raddi da kaga ana magana gurin da a shari'a aka ce ai salati amma za ka koyo kana zaune ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ba za ce ba kai salati ba amma a wani abu na ibada kamar sallah ko makamancin wannan ko irin sallah ga da makamancin ka zo yin salati annabi kai ce Allahumma salli ala Muhammadin ka tsaya baka zartar da umarnin manzon Allah ba yace huwa nasul imam shafi'i fil um yace wannan maganar shine nassin imam shafi'i cikin al'umma ma'ana ita imamu shafi ya nassanta ya faɗa cikin littafin sal'um faƙala ga abin da ya faɗa ya ce wata shahudu fil ula wa thaniya labdun wahidun la yaktalifu imamu shafi ce tahiya a zaman farko da zama na biyu ya ce lafazi ɗaya ne baya saɓawa wanda annabi ya koyar nau'ika da muka karanta a nan guda shida ingantattu ko to wa'annan su ne za ka yi a tahiya farko ko a ta biyu ba inda shari'a ta ce a'a ga irin lafazin tahiyya farko daban ga irin lafazin tahiyya ta biyu daban an gane duk lafazin ɗaya ne ko kai daga cikin wa'in da suka tabbata duk wanda kai a ko ta ɗaya ko ta biyu yayi ce wa ma'ana ƙauli a tashahud sai mu shafi ce ma'anar faɗi na nace tahiyya ce a tashahud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ce faɗi na nufin tahiyya da salati ga annabi dan tahiya bayan kai ta kuma dole kai salati ga annabi kamar yadda bayani ya gabata sai ce la yajizi ahaduhuma al akhar yace dayan su baya isuwa gabar dayar ba za ka yi tahiya ta isar ma gabarin yin salati ba kamar yadda ba za ka zauna kuma kai iya salatin kuma ya isar ma gabarin yin tahiya ba dole sai an yi mai kenan sai an haɗa su saboda tahiya akwai sallama sannan kuma kai salati tunda Allah ya ce sallu alaihi wa sallim taslima yace wa amma hadithu kana la yajudu fi rak'atayn ala tashahudi mal albani yace amma hadisin da yazo wannan na kashi wancan satin wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya karawa idan ya rako i guda biyu akan tahiyya ma'ana tahiyya ta farko kenan baya karawa ala tashahudi akan tahiyya ma'ana daga yi tahiyya abduhu wa rasuluhu to baya kara komai sai ya miki yace wannan hadisin fa huwa hadisin munkar hadisi ne munkar ruwaya ce ta da'if kuma ta karo da ruwaya ta ne ta fiƙa hadisi ne munka ya ce kama haƙaƙtu tufin da'ifa ya ce kamar yadda tabbatar da magana a cikin littafi na silsilata a hadisin da'ifa hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da goma sha shida ya ce inna min al'aja'ib hazar zaman malar bani ce yana daga abin mamakin wannan zamanin wa min al-fawdal ilmiya fihi da kuma rudi na ilimi a cikin wannan zamanin an yajra'u ba'dun nas sashin wani daga mutane yi karfin hali yi tsaurin kai ya kutsa wa huwa ustadu muhammad isafin nashashi sai ya faɗi sunan mutumin yace shine ustaz muhammad isafin nashashi fi kitabi a cikin littafin sa al-islamu sahih ya kutsa ala inkari salati alal alifi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam yana inkarin wai ai wa an iyalan annabi salati in za annabi salati shi yana inkari ba za a yi musu isa malabani ce yana daga abin mamaki a wannan zamani da ruɗi na ilimi a samu wani tsaurin kai da ƙarfin halin da zai faɗi irin wannan maganar ya ce wani za ka annabi salati ba za ka sa iyalansa ba tare da waɗannan hadisai ingantattu yace ala min wurudi zalika fi sahihaini tare da hancinsa cewa abin ya zo a bukari da muslim wannan ruwan sun da hancinsa amma duk da haka ya kutsa ya faɗi wannan magana an gane abin da yake nufi ko tare cewa hadisan sun da masa hanci a ƙasa wa gairu ma da ma wasu bukari da muslim duk sarautu an jam'in mina sahaba kuma daga jama'a da yawa daga sahabbai minhum ka'ab bin ujra daga sahabban da aka rawaito wannan salatin wanda da alayen annaba ciki daga annabi akwai hadisin ka'ab bin ujra wa abu humaydin sa'idi da abu humaydin sa'idi wa abu sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa abu mas'ud al-ansari da abu mas'ud al-ansari wa abu huraira da abu huraira wa talha bin ubaidillah dan aljanna ko da talha dan ubaidillah yace wa fi ahadithim annahum sa'alun nabiyya kayfa nusalli alayka yace kuma duk hadisan nasu tambayar annabi suka yi suka ce ya manzan Allah ya zani ma salati kuma ya amsa musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin amma wani ya ce ba za a sa iyalan manzan Allah ba wannan dole a yi mamaki ya ce fa allahu sallallahu alaihi wasallam hadhihi siyak manzan Allah ya koya musu wannan sigogin ya ce wa hujjatu fil inkari shi hujjan wancan malamin hujjarsa na inkari cewa ba za a sa iyalan manzo Allah salati ba yace wai anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawli sallu alaihi wasallam taslima ma annabi ahadan Allah a cikin fadin sa sallu alaihi wasallam taslima bai ambaci kowa tare da manzon Allah ba kaga ai kawai Allah cewa inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga sallu alaihi wa kenan manzon Allah kaga bai sa kowa ba to wai wannan ce hujja inkarinsa wannan ce hujja inkarinsa cewa ai Allah a Qur'ani da ya ce annabi annabi salati bai ambaci kowa tare da annabi ba annabi kare fada yace thumma ankara wa balaga fil inkari kai yace sannan yayi musu ya ma isa matuƙa wajen musun wai an ya kuna sahaba kasa aluhu sallallahu alaihi wasallam ha zalika su'al yana ma musu ya isa matuƙa wajen musun cewa wai ai yana musun ma ya zama sabai wasu sun yi wa manzan Allah wannan tambayar bai ma da sun wannan tambayar ba duk da inganci wannan hadisan suna bukari da muslim da su a ce sam ba a yi ma annabi wannan tambayar ba to me isa ka ce ba ya annabi wannan tambayar ba sai ce wai an anna salata ma'rufatal ma'rufatal ma'ana indahum wa huwa du'a yace domin shi lafazin salati as-sala ai sa sananniya ce a gurin su da laraba ne ana nufin addu'a dan Allah ka ta hujja yanzu ma'anar as sala suke tambayar annabi ko kai kaifiyatu sala kaifiyatu sala kamar yadda da Allah ya ce aqimu salata ba dole aka tsaya manzo Allah ya koye me ake nufi ba yasa duk wanda ya ce ba ruwan sadadi shi je qur'ani sai ya hallakakke ne kuma sai ya zama arni wallahi sai ya kafirta ka'ida ne kuma wallahi sai ya hallaka sai ce kai fa yas'alunahu bayan sun sani cewa za su tambayi manzan Allah ta yaya za su tambayi manzan Allah wa hadhi tun makshuba sai mal ne ce wannan kuskure ne yayayye ko jahilci ne yayayye ya ce ma'ana a fili kuskuren ya ce, le, an li anna su'alahum lam kun alama ana salati alayhi sai domin tambaye da suka yi manzan Allah ba suna tambaye sa mai dangane da ma'anar salati a gare shi hatta da ma zakarau balle ma ya gangaro da abin da ya ambata wa inna ma kana an kaifiyatu salati alaihi sun tambayi manzan Allah ne kaifiyar yadda za a yi masa salatin kama da a fi jami'in ruwayati kamar yadda zo a cikin baki ɗayan ruwayoyin cewa suke kaifa misalli alaika ba ma ma'anar salati alaika ba ko ba gaba alama sabatil isharatu ilayhi abu sabin da nuni ya gabata zuwa gare shi malice ce wahina izin a wannan yayin fala gharabata babu bakunta li'annahum aluhu an kaifiyati shar'iyya haƙiƙa su sabon manzon Allah sun tambayi manzon Allah dangane da kaifiya ta shari'a kaifiya ta shari'a yanda za a annabi sallallahu yace layin yumkinu ma'rifataha illa an tariqi shari'il hakimul arim ita kuwa kaifiya ta shari'a ba yanda za a yi su santa sai ta hanyar mai shar'antawa gwani masani shine Allah shi ko mai shar'antawa ɗin gwani masani wa ya aiko da shari'ar manzan Allah shi yasa suka tabbi shi ai an gane abin ko kaga wanda shi ke ƙara nuna ma ka da wani larabci ba ka da wata basira ba ka da wata fasaha da za ka kawo na ba dini ka ce ni wallahi ko dan waye kai baka isa ba daidai dai annabi tunda in maganar kyakkyawan manufa da fahimta da gane Alƙur'ani da iya larabci su suna rayuwa qur'anin yake sauka jibrilin ma ya zo su ganshi annabi ce kun san mai tambaya sai ba sani ba ya ce jibril ne ko ba haka ba ka gani kai ko aljiri bai zo ka ganshi ba amma duk da haka wannan bai wadatar da su ba a shari'a dole sai annabi ya koya to kai dan wani gari ne kai da za ka zo ka ce kai kawai kai za ka yi naka kuma ka ce mana ma wai ba ma kayo nakan wai dan rigima ka ce mu ma ya minyi a ba ma da kai kuri wallahi ba ni ba sai dole sai ka koma gurin manzala ka koyi addini sai ka zauna lafiya yace wa haza kamalu salu ay kayfiyatu salatul mafruba ce wannan ba ni bambanci kamar da yadda suka tambayi manzo Allah ne dangane da fiye sallah ta farilla bi misali qaulihi ta'ala da misalin fadin Allah ta'ala wa aqimu salata wannan mujmal ne dole sai an ka mubayyin sai an yi bayani an ce wa atu zakata ku ba da zaka me za ka bayar nawa za ka bayar wa za ka bewa sai ya kai nawa za ka bayar ame ame ame ake bayarwa kaga wannan mujimal lisi manzan Allah ko wata aya ta yi bayani ko ba ka ba da Allah ya ce sallu alaihi dole sai annabi ya bayanin to ya salatu yake shi da abin sa tambayi manzan Allah amma sun sa salatu addu'a kenan kamar yadda shi ma da dai a salatun ne shi kuma za ku koya musu sallah wannan wacce muke yi ce fa inna ma'rifatan mu asal ma'ana salati fil lugha ce domin sanin su da asalin ma'anar sallah a lugha ma'ana as-salatu a lugha cewa yana nufin addu'a la him an su'al an kaifiyati shar'iyya wannan ba zai wadatar da su ba ga barin tambaya dangane da kaifiyar sallah din a shari'a yanzu kawai da Allah ya ce aqimu salat kawai zai zai kama Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza kaga wannan sanin cewa as-sala addu'a ake nufi bai wadatar da su gaban kuma su tambayi annabi kaifiyar ta a shari'a ya za a yi ita as-sala da Allah ya ce yi kaga sai da annabi ya koyar da ita bil qaul wal fi'l hadisi Abu Huraira da dai da yawan su ma duk makaranta na musu sala ya koyar bil qaul hadisin shi ma makaranta shi anan a a Sa'd bin Sa'd annabi ya koyar da ta bil fi'l ya kan bumbari ko yace inna ma fa'altu hadha litatabbu bi wa tu'allimu salati ka gani kaga sanin su a luga din bai wadatar da su ba dole sai annabi ya bayyana cewa ga abin da Allah yake nufi shine sallah din sai yace wa hadha bayyinul la yakfa malai ce wannan a bayyane yake baya kuya a fili abin yake to zai fara rusa hujjan wancan sai cewa amma hujjatul musharu ilaiha fala shay' yace amma waccan hujjar tasa da muka nuna zuwa gare ta ba komai bace yace zalika hakan kuwa li'annahu min al-ma'lumi inda al-muslimina mala albani ce domin abu ne sananne a gurin musulmi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa al-mubayyin li rabbil alamin shine mai bayanin zancen ubangijin halitta annabi shi Allah ya aiko da qur'ani annabi ya karanta mana kuma ya mana bayani ina ka samu wannan malam albani sai ce kama kala ta'ala dadin ahli sunna kenan sai ce kamar yadda Allah ta'ala yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya ce da manzon Allah mun saukar maka da azzikir shine alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukan musu ashe wa yake bayanin qur'ani kenan manzon Allah a rasu sunna ba sa cewa ni haka na ga damayi a Lokaci da mutum annabi bai kaza ba na addini ce maka wani kuma to ya hana annabi ba sai na aka tafiya ba ai bai hana ba in ka buɗe wannan ƙofa za ka buɗe shirme da yawa yace qad bayyana sallallahu alaihi wasallam kayfiyatu salati alaihi yace kware kuwa tunda Allah ya faɗi wannan ko mala bai ce haƙiƙa ku annabi ya bayyana kayfiyatu salati a gare shi wa fiha dhikrul al kuma a cikin yadda manzo Allah ya bayyana akwai ambatan iyalansa ba shi kenan ba ko ka fi isarin qur'anin ne kai isa'af sai ma da ya ƙara cewa ko wajaba qabulu zalika min zaka wajibi a karɓa hakan daga Manzan Allah da Allah ya ce alaihi to da annabi ya koyar shi sa iyalansa dole ka karɓa tunda ya sa iyalansa da umarnin Allah ya sa me isa mala ce dole ka karba sai ce liqaulihi ta'ala dan faɗin Allah ta'ala wa ma kuma rasulu shikenan duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi na shari'a dole ku karba kai ibn kafir yace haka nan duk abin da manzan Allah ya raba ya bayar dole a karba a haka saboda da umarnin Allah yake shi isa manzan Allah ya ce a a a a Allahul mu'ti Allah ne mai bayarwa shi ko manzo Allah yake me yace ni ko mai rabawa me yake nufi ma'ana Allah ne zai bayar in raba da izinin wa da izinin Allah shi sa manzon Allah ya fi irin su annabi Sulaiman da sauran annabawa da suka yi mulki saboda shi annabi ne bawa shi kuma ka'ida bawa baya wani abu sai da umarni amma za ga annabi Sulaiman an bashi dama famnun aw amsik bi ghairi hisab ko ba ga Allah ce masa ba ka gani shi yasa zaka ga Allah yana hada dukiya tasa da annabi wa alamu anna ma ganuntum min shay'in fa anna lillahi ce kuma sau ce walar rasul saboda shi Allah baya manzala baya sa wani abu ko da dukiya na shi da umarnin Allah yasa ibnu kasir karkashin fassarar wannan ayar ya faɗi wannan magana cewa ma ta kuma rasulu fa kudu abin da yazo na rabu ya raba ganima ce ko me duk abin da baka karba da izinin Allah yi haka nan duk abin da yazo maka na hukunci ko na shari'a manzo Allah ya ga ma kuma dole ka karba kaga wannan zaka yi hujja da take ce ma in ka ce kai dan qur'ani ka ce ai qur'ani kadai za mu masu mu ce to wannan kuma ta nuna hadisi kawai za a yi dan anan hadisin kawai ta faɗa ma ta kuma rasulu fa kudu yace wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih da kuma fadin manzan Allah hadisi ingantacce al-mashhur shahararren hadisi manzan Allah yace ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a manzan Allah yace ku saurara an ban qur'ani da misalin misalinsa tare da shi yasa annabi farko hadisi ce kada ɗayan ku kai a ƙarshe ce kada ɗayan ku a farko amin afwan yake shi da ala arikatihi akan fulansa ya ci shingida ya ce abin da ya zo mana ƙur'ani ya isar mana mun gwada da shi manzo ce a an ban ƙur'ani da misalin sa tare da shi me ya misalin sa tare da shi sunna shine misalin sa yasa malamai suke fassara da inda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake maganar Allah ya bashi littafi alkitabu wal hikima suke cewa alhikima dinnan ai as-sunna ma'ana hadisi na manzon Allah al-imamu shafi Allah ji kansa da rahama yana cewa ƙur'ani bai iya wadatuwa ga barin sunna amma sunna tana iya wadatuwa ga barin alqur'ani an gane me yasa ya faɗi wannan maganar shi qur'ani ba za ka gane shi ba sai ka da sunna saboda su maganganun manzon Allah fassara alqur'ani shi Allah ya ce ai kaza a qur'ani sai manzo Allah ya ga ma ga yanda za a abin ko ya aikata ka gani ko ba ka ba kaga kenan qur'ani yana bukatuwa zuwa ga kenan zuwa ga bayani na manzon Allah ba shine sunna din ba maganganun manzon Allah da aikan sa su ne sunna kamar mai karanta aya yanzu amma ita sunnar koda ba qur'ani ta isa saboda sunnar qur'ani ce kowa gaba ita qur'ani ce a aikace ita sunna din tunda duk abin da manzon Allah zai zai fita daga yankin alqur'ani ne ba zai fita ba da aka tambaye Aisha Allah ya kara mata yadda dangane da ainihin tsayuwar manzon Allah ta dare Ta ce ba karanta qur'ani ne? karanta suratul muzammil ma aka tambaye ummu salama dabi'un mazala ce ƙwar'ani ah, ne dabi'unsa ce kana khulquhu alquran sallallahu alaihi wasallam an fahimci abin da imam shafi yake ne eh ba wai yana nufin a watsar da Al-Ƙur'ani ba a'a saboda ta sunna ta kunshi alqur'ani sai malai ce walaitu shi'ri ban sani ba ma za ya kulun na shashi me na shashi yake faɗa wa man qad yaktaru bi baraj kalami ba ma na shashi ba da duk wanda ya rudu da shirman zancen na shashi fi man asa an yinkira shahuda fi salati cikin wanda suka kusa ma su inkarin tahiyya a sallah baki daya an bai sha mun nufi anan yace ban san ban sani ba shi wannan da shashi ima wai mai ma yake faɗa ne saboda maganar sa shirme ce to ba ma shi ba da ma duk wanda ya rudu da sharme na maganar wannan mutumin daga irin wanda sun kusa ma su inkarin ta yanzu ya dawo kan wasu kenan akwai wanda ma su tahiyyar sallah ma sun kusa su inkarin ta cewa ba za a yi ta yi a sallah ba au an kara alal ha'id da tarku sala ko kuma wai inkiye inkarin barin sallah da mihaila take wasomi da barin azumi da mihaila take fi haidaha a lokacin hailarta sun yi inkarin wannan da haka su suna ganin a sallah ba za a yi tahiyya ba mai haila kuma za ta yi sallah za ta yi azumi bai da'awa anna Allah ta'ala lam yadhkur tashahhud fil qur'ani kun ji fa wai kawai da wasu shine wai Allah bai faɗi tahiyya a qur'ani to yanzu dan Allah kai qur'anin ma da ba hadisan zaka gane shi yanzu inda wani dan qur'ani in ya isa yanzu ya ga mai da mai aikin haji tabbai farko za yi ma a wani wata zami mu yi aikin hajji duk ƙur'ani ya gaya mana wata ko abin da Allah ce alhaju ashhurun ya ce zulhijja ya ce almuharram ya ce safar ba wani wata da aka faɗa shi isa saboda inda za gane hallaka ce sai ce sallah ai ko Allah ce warka uwazzu ku ruku ku sujjara ko yanzu su tsuguna ya ce sujjara to shi ma da ruku da sujjara ai kana buƙatar sunna ta bayyana masa sai sun sai ce ah to ai kuma wani gurin Allah ce aqumu lillahi qanitina da kawai sai ya tau sai ya wanke hannayensa a fuska sai ya shafa kai mai abin da ya za Qur'anin nan kawai sai ya zo ya tsaya yan mintuna sai ya tafi yasa ba yayi sallah yayi sallah wani yaro da yake shi'a ya zo ya ce min ya tuba ashe ta iyaye min ya taba gaya min a wani masallaci a unguwar wani masallaci da kowa sai ya je ya cibiya a gurin ba sai na faɗi masallacin ba wanda suka sani sun sani ga da masallacin an bar shi haka duk wata gurɓatacciya ƙida sai a masallacin da ke cibiya cikin nan unguwa to shi ma yana ciki suna bangaren su na shi'a su ma can suna shi suna nasu bangaren ba ni zai kori kowa to wa'incan bangaren yan ƙur'ani ne ya shi wai sai aka zauna a tattaunawa wai to ya kamata a fitar da matsaya in mutum jaraba ta same shi ya zai yi Allah ce in kuntum junuban fatahharu wai ne kaga ka ji hauka wanda annabi zai fassara ba su yadda ba wai kuma su suna tattaunawa su yi matsaya Allah yana hauka ne wannan duk hankalin ka kai na manzon Allah allazi la yatqu anil hawa in huwa illa wahyuha nabiyin bi ghairil wahyi la yatasarrafu Allah ka tsare mu daga bata ka tsare mu daga bata ce wa inna ma zakar al wa ruku' wa sujud suka ce kadai abin da aka ambata a Qur'ani a sallah shine tsayuwa da ruku da sujada wa annahu ta'ala lam bil qur'ani salata wa sayyid al suka ce kuma Qur'ani Allah bai shiryar da sallah gabar mai haila ko bai shiryar da azumi gabar mai haila ba sai suka ce fal wajibu alaiha al-qiyam bidalika da ka wajibi ne ta yi ta sallah ta yi azumi malai ce kaga ya ka musu misali da wa'annan sai malam bani ce fa halu yuwafiquna hadal munkir ala inkari ko fi inkari to kai da shashi wannan mai inkarin za ku dace da shi da kai da mutanenka a cikin inkarinsa ko ba ku ce haka aw yunkiruna alaihi zalika ko kuma kai mai wannan magana za su yi musu ga shi mai irin wannan inkarin an gane maganar wancan da ya inkarin sa iyalan manzan Allah a sanati wadan babu Qur'ani to ga wasu ma su sun ce mai haila ma za ta yi sallata tana haila za ta yi azuminta kuma ba za a yi tayya a sallah ba su ma sun ce dan ba qur'ani ba ba qur'ani to sai malama ce to kai mai waccan magana ta salati ka dace da wayannan inkarin su kai ma ka yarda da su ko za ka yi musu musan abin da suka faɗa an gane sai ce fa in kana awwal in na farkon ne wanne na farkon dacewa da su ko sai ce wa zalika mimma malalar juhu Allah sarki ya ce wannan kuma yana cewa abin da ba ba fatan ya zama haka ba su ka dace da su to in ka dace da su din ya ce fa baladan ma'ida to da kai da su duk sun bata bata mani sanci wa karaju an jama'atul muslimin sun kafarta domin ƙaryata sunnonin annabi daga kafirci ce sun fita daga jama'ar musulmi dan da abin da ya zama ma'alumin ne fiddini dini darura sai kai musulunta ka kafarta yanzu kamar sallah duk musulmi ya san ana sallah sai kai musulta saboda abu ne wanda kowa ya san shi haka nan za ga kamar rashin sallah na ne haila abu ne duk musulmi ya sani nuna za ga tana fara al'ada ta san ba ta sallah ba to sai kai musulta da sauran abubuwa da yawa wanda babu su a qur'ani karara kuma tabbatattu sai kai musulta wanda in ka ce kawai qur'ani kadai to gaba ɗaya ba za ka yi addinin ba wallahi ba za ka iya ba ba zai yi ba addini dole sai manzo zala ya koya ma yadda zaka sai ce a wa in kana al-akhar in kwaɗayar ka faɗa ma'ana kai musu inkari kai ma baka yarda da su ba sai ce faqad wa faqu wa asabu to in suka yaka sun dace sun dace kuma sun yi daidai to sai ce fa mara dubi al munkir to in sun saba wancan an gane sai malai ce ba sai mun wahala kan ba duk abin da suka yi wancan raddi da shi fa huwa radduna ala nashashi to mu shine raddin akan nashashi tunda shi nashashi menene madogarar ta babu qur'ani su ma wayannan menene madogarar su to idan bai yarda da su ba yayi musu raddi to abin da ya musu raddi shi ma shine raddi a kansa a shi kenan ba tunda duk ai ma'anar su duk manufar su ɗaya ce yace kad bayyana laka wajhu zalika malama ce mun bayyana ma fuskar haka yace fa hadar ayyuhal muslim ka tsawatu ka tsoratu ya kai musulmi an tahawula famar qur'anin mustaqillan an sunna ka tsoratu a hirɗinka kai kai kokarin fahimta alqur'ani ba tare da sunna ba dan wallahi ba za ka fahimce shi ka ce kai ƙur'ani kaɗai, ba ruwanka da hadisan manzon Allah su bayyana ma abin da Allah yake nufi a qur'ani ka shaidinka da wannan an hasu sayyidina abubakar suna nema sai annabi ya gaya musu da kuma waye kai yace fa innaka lan tastadiqu zalika yace dan kai ba za ka iya haka ba walau kunta fi lugati siba waihi zamanika koda kai ne siba waihin zamaninka a luga ta larabci kazan dai shi littafi na larabcin da har yanzu duniya ba ta irin sa ba to ko kai ne siba waihin zamaninka ka mala bani wallahi ba za ka iya ba ka isa ba yace wa haka misalu amamaka yace ga misali a gabanka fa inna nashashi hada kana min kibar ulama al-lugha fil qur'an fil al ya ce domin wannan shashi din wanda ya wannan inkarin yace yana cikin manya manyan malaman luga a wannan karnin da muke cikin jimaran albani fa anta tarahu qad ya yace kuma gashi ka gan shi ya bata saboda me hidaktar bi ilmihi fil luga yayin da ya rudu da ilimin sa luga bai koma zuwa ga sunnonin manzon Allah ba ga hadisan manzon Allah ba yace walam yasta'in ala fahmil qur'ani bi sunnah bai nemi taimako wajen fahimtar alqur'ani ta hanyar sunnan manzon Allah ba bal innahu ankaraha kama arabta kai ba ma ka bayi inkarin sunna din kamar yadda ka sani wa amfilatu ala ma naqulu kathiratu jiddan ba da ce misalai akan abin da muka faɗa suna da yawa kwarai da gaske la yatasul maqamul dhikraha fage ba zai ba mu dama jan ambatun su anan ba wa fi ma sabaka kifayatun yace abin da muka ambata ya isa wallahu almuwaffiq Allah shine mai datarwa walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا udwana illa ala zalimin. tambayoyin gaskiya ba su da alaka da karatu wannan dan amsa ta ne saboda ta ga ta dan shafa abin da shafa aqida kuma naga uwa mace ce ta rubutu shi yasa zan amsa ta a tana magana kan dangane da abin da da mata suke ne a kawo an kawo wata yarinya sabulu da da da da da da turare da rubutu cewa a a a ta yi amfani da su Allah zai kawo mata miji na gari sai mai hukunci amfani da su kar ta yi amfani da su kar yi amfani da su abinda shari'a ta nuna shi ne ta roƙi Allah kaga ta yi ibada kuma Allah ya biya mata bukatar ta amma ne alaƙar sabulu da zuwan miji dan Allah wata saboda sabulun hatta kwade ma mijin bai zo wata kuma bakakirin ba sabulin kuma Allah ya kawo miji ko ba ka bane yanzu ko a ugo ko ta sai kai ta tunanin yanzu wancan ka ta samu zai ga kuma duk wata unguwan ta riga kuwa samu miji wani kuma kai ta ganin ta kai wannan kyanta ya isa kuma sai ka gashe har ta gaji ta gaji Allah ya kawo miji saboda komai yana hannun Allah maqadirul umur baki ɗaya suna hannun Allah yanda ya ga dama yake juya su subhanahu wataala zaka in bawa yana son zaman lafiya a rayuwarsa ka saki kowa karafi da kowa kawai kama Allah ba wani wanda yake iyawa in ba Allah ka duk wani abubuwan da ake abubuwa ne ake wasu bokance bokance a wayanci ka katta amfani da su ta roƙi Allah ta'ala ko ba kawai miji za ta roƙa ba ta dinga roƙon Allah ya kawo mata miji na gari Don wani mijin da auren nasa gwara mutu bai aure ba wani mijin kuma kullum mata su gane su daina azabtar da kansu da ma iyaye shi fa yin aure a shari'a fa in dai ba mutum ya kai matsayin da ba zai iya zama ba in bai auren ba zai fada ga zina ba fa wajibi bane ba wajibi bane yanzu wata in ba ta yi auren ba kuma akwai ababen da za ta ta amfanar da al'umma ta amfanar da addini shiga aljanna akwai su da yawa dan wata a gidan auren ma hallaka take tun da wata iya tar da kishiya kuma a fara bin bokaye ita ce ta kau da kishiya kuma ba dan Allah ba a'a dan mijin na da abin duniya ta yi gado ne dai Za ka dan Allah mu daina tashin hankalin mu kowace mace da ka gani a duniya ubangiji ya kaddara mata mijinta kama wannan kuma ba zai hana ba tun da gaibi sirrin Allah ne kamar da Ali bin Abi ke yake faɗa dole kuma zaka tashi kai iyayen ka wajen roƙon Allah amma a roƙi Allah alkhairi ba kawai Allah kawo miji amma ba sai ta amfani da wani kaza da kaza da kaza da kaza ba sai tambaya sai ta hanyar gane yadda za a samu miji na gari ai nan abubuwa biyu na farko da roƙon Allah da bawa Allah zaɓi ko na biyu kuma ubangi ta'ala da ya halicce ki ko ya halicce ka kai uban yarinyar ya baka hankali za ka yi amfani da hankalinka kai iya ka iya ijtihadinka a masu neman yarinyar wajen duba wane ne mutum nagari wanda ya damu da addini ya san mutuncin addini ya san mutuncin mutane zai mutunta yarka ba kawai abin da muke kalla cewa waye mai naira waye mai mota ba ka kai za amfani da wannan kai ba gaibi ka sani ba zahiri zaka yi aiki da shi sannan kuma sauran al'amuran sai ka bawa sai ka bawa Allah ka roki Allah amma irin abubuwan da muke magana ta Allah ba su da daɗin gani ba su da daɗin ji kawai an haukace miji ake nema da kawai sai yaro ya tazo kansa ya tara suma ya hawo mashin zai aiko wasu mutane su ka dubu ishirin wa'yan ka kuɗin aure shikenan waya ka kudin aure sai ya zo kofar gida ko mai tsaya da mashin sai ya buga waya wani ma ba zai yaka ba waya zai buga ta kawo bayan mashin din kuma wai iyayen suna kallo sai tafi da ita waya ka kudin aurenta to da ya ka kudin aurenta matarsa ce kuma da yawa an lalata yara a haka kuma an auren na taɓa zuwa ina ƙofar ruwan ina yawan fada ina ƙofar lokacin na gama karatu a nan gwamnati tun ma lokacin ba irin wannan na dawur bane karatu muke irin na zauri mukan kai sha ɗaya ban tashi ba na gama zamana na wuce sha ɗaya muna karatun nan tare tafi ƙofar ruwa Ƙofar gidan da nake haya a katange ke ina zuwa sai na tadda wani ƙofar gidan ni ba na shiru irin nan ina shiga na tambaya waye ya ke gaya min wai ai wance maƙotan mu kenan a gidan wai ƙanwata ce da saurayinta kuma daga birgen bayan sha ɗaya suna ƙofar ruwa su bi kawai wallahi daga birget to zu wannan in sun sami isu da ciki wa za su zarga abubuwan da muke ba tsari ko mutum a zo gurin yarsa wai zance za a yi da ita wai uban shi zai ba da sitiro ku shiga nan ku yi zance in dan wani yaro ma ya je ya leka ce a kore shi kai gafara ka ba da tikitin za a lalata yarka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa iyyakum wadkhul ala nisa' a har ɗinku da shiga gurin mata sai wani ce ya rasulullah afa aitu muhab to me za ka ce dangane da alhammu shine makusancin mata ɗin ko makusancin miji kamar irin abokan wasa na mata ko kai abokan wasan ka ga ana zuwa shiga ko irin ka ko ƴaƴan ammominka sai manzo Allah ya wannan mutuwa ce malamai sun ta tafsilat daga cikin abin da zan faɗa ko abu ɗaya suka ce saboda wannan zai zo ya shiga ba wanda zai tuhuma ko ya tunanin wani abu kuma komai zai iya faruwa a dole sai min kiyaye hadarin da yake tsakanin mace namiji ya fi hadarin wuta da fetur bayan da za a yi mace namiji su haɗu sai shaidan ya shigo tsakanin. ya kawata ta ya kawata shi inda zaka gane haka shi isa musulunci ya haramta mace kai tafiya in dai abin ya kai tafiya za a ce ai ta yi tafiya ko za ta riki guzuri haramun ne a musulunci sai da muharram saboda rauninsu su saboda tsare mutuncin su saboda yanzu yanzu ne suna da rauni duk inda ka gama tana da hankali abu ne mai sauki yanzu a tafi da hankalinta abin da ka yi mamaki yanzu ga mai mace wa'azi a nan ta sa kuka wallahi ta je kwanan nan ko mai kiɗa yana shiga dare tana rawa haka Allah ya halicce su bayan da za a yi haka Allah ya halicce su saboda ko shi ne hanyar da ya kamata mu duka kwantar da hankalin mu mai da al'amuran mu gurin Allah duk abin da Allah bai maka ba to waye kuma zai iya maka wallahi babu wallahi babu tamma al'umma suka rasa ina kan teke sai ta manta da wannan ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin al'ubudi yake cewa duk mutumin da duk wanda kowa ya shi a duniya baka da bukatu ya zuwa gare shi yace sai ka zama irinsa ko ba gaba ba ku yadda ba wallahi duk wanda baka da bukata gurin sai ka zama sa yanzu wani alaji ne a ungo ku yana ji da kuɗi da an gan shi faɗuwa ake kai ba ruwanka gurin Allah kake nema zai zauna nan ka ki zama amma wanda yake nema a gurinsa zai zo gurin wataƙila ma sawun sallah sai ya ce ah, bismillah bismillah shi sai kuma baya wai alaji shi shigo kaji ba sawun sallah ko baban ka sawun sallah ba za ka ce mai shugaban wallahi saboda harkar lahira ce a harkar duniya yake daga kafa amma harkar lahira ba a daga kafa fastabiqul khairat wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna ta maka mu aka sa muka in duniya za a samu baban ma ba a daga markafa amma ga masallaci da zai bismillah bismillah in zo da ya so mu shigo masallaci wuce yana son gaba sai fito ya bamu wurin duk da ni ina cewa a zauna a nan ba a ba wani dama neman kusanci ne da Allah wa kake so ya wuce kankana da hankali Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk